kwamishinan yatsa labarai da al'adun cikin gida na jihar borno dr muhammad blama ya bayyana ɗage ta zirga-zirga daga misalin karfe shida zuwa karfe goma na dare saɓanin yadda aka saba a baya daga karfe shida zuwa karfe bakwai marance kwamishinan ya bada wannan sanarwar ne lokacin da yake bayyana manema labarai irin shirye-shiryen da suke shirin gudanarwa da bukukuwan zagayowar demokuraɗiyya a ƙasar kwamishinan ya ce gwamnatin na kuma shirin gudanar da liyafa na musamman ga 'yan siyasa don bukukuwan tunawa da wannan rana kuma buga kwallon kafa tsakanin kulob ɗin wato el kalami warriors da ke garin maiduguri da kuma kulob ɗin kwallon kwallon kafa da ke Bauchi wanda za a gudanar a garin Maiduguri an dai tsage daga zirga zirgar ne na kwanaki uku saboda ya baiwa jama'a damar gudanar da wannan bukukuwa mun ga ya cancanta wannan karon ya kamata mu yi wa'insu yan bukukuwa kaɗan mu nuna mu ga Allah wannan rikicin Boko Haram ɗin nan mutanen mu da yawa sun mutu an kashe mutane mu an yi an kokona garuruwa an kokona hanya neman abincin mutane yara gashi yau mutane sun kai kusan miliyan daya suna gudan hira a cikin Maiduguri da kuma wayansu sassa sassan kasan nan ma muna da mun tabbatar da muna da imani akan cewa gwamnatin Janar Buhari za ta yi mana wannan saboda haka mun ga ya cancanta mu nuna farin cikin mu akan cewa Janar Buhari zai hawo karagan mulki saboda haka mun ga ya cancanta mu yi wayansu abubuwa da yamma kuma Allah da akwai liyafa da za a gaman house akwai baki da aka aka aka gayyace su za su zo abin nan liyafa da su yanzu an dan kara lokaci zuwa karfe goma na dare yanzu kamar yadda muka sani da safe ake farawa karfe shida har zuwa karfe bakwai ba to yanzu daga karfe shida zai kai har karfe goma na dare kullum daga alhamis 28 ga watan mm, mayu har zuwa talatin asabar talatin ga wata duk akwai zirga-zirga har karfe goma na dare. Na je ta bako kowan jama'a musamman ma mazauna birnin Maiduguri game da yadda suka ji wannan sanarwa ga dai abin da suke cewa. To alhamdulillah tsarin za mu ce ta yi kyau amma kuma sai gwamnati ta lura kan cewa idan ana wa'ina abun yaran za su iya su dau advantage suna shiga cikin gari so a ajiye security a bayan gari. Ta sa ido sosai a zuba jami'an tsaro. To alhamdulillah mun gode ga Ubangiji Malaci da har ya kawo muna ganin wani lokutan amma mu abin da muke bukata ba wai karin wannan lokutan ba ne kar su ya dafa bongo ya sage ga dangare ya samu gurin shiga ba wai kwana uku kawai muke bukata ba tunda mu duka yan kasa ne kuma wannan zaman kunci da muka na dadin karabar mace Allah ya kare mu mu dama muna neman a kara mana wannan lokacin da jimawa kuma ana zafi yanzu sai ka shiga gari ka ji tausayin yara da manya ka je asibiti ka duba ka gani wani ango ma ba ya fitowa a kwanta a kofa sai dare yayi mutum ba lafiya za kai shi asibiti ka tosaya masa wani a hanya ma zai mutu so ai mana ba dina bane wasu al'umma birnin Maiduguri kenan ke bayyana ra'ayinsu game da karin lokaci da Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya